Madins. Wannan makon kuma mun shigo shi ne da batun soke NYSC. Matasa, ku kwantar da hankulanku. Na san da an fara zancen soke NYSC. Batun alawi ne zai sa zukatun wasunku su buga. Amma fa ku sha kuruminku don ba a zartar da dokar ba tukunna. A farkon makon nan ne ƙudurin dokar soke NYSC ya wuce karatu na biyu a Majalisar Wakilan Najeriya. Hujjojin masu son a soke shirin su ne yadda ake samun lokutan da ake kashe ko kuma sace masu yi wa ƙasa hidima. Shirin yi wa ƙasa hidima yana kyautata fahimtar juna da mu'amala tsakanin 'yan Najeriya musamman waɗanda suka fito daga yankuna daban-daban. Sai dai a 'yan shekarun nan matsalar tsaro ta tilasta barin wasu kwafas a yankunan da suka fito don gudun abin da kaje ya zo. Amma ministan wasanni da matasa Mr. Sunday Dare baya goyon bayan soke NYSC. Ni ma dai NYSC ta taka rawa a rayuwata. To gare ku 'yan uwana matasa, ku menene ra'ayinku kan wannan batu?